baki mai yanka wuya. Siyasar Amurka ta ɗau zafi yayin da tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya tsallake rijiya da baya. Kotun ƙolin Najeriya ta zartar da wani hukunci kan 'yancin cin gashin kan ƙananan hukumomi, sai dai masana na ganin da saurari na akaba. ba. Jama'a Assalamu alaikum. A yayin da aka tunkari babban zaben shugaban kasar Amurka na wannan shekara, siyasar kasar na ƙara zafafa bayan da tsohon shugaban kasar kuma ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya tsallake rijiya da baya. sa'ad da aka harbe shi a wani taron gangamin yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania. Jami'an tsaro a wajen taron sun harbe tare da kashe wani matashi ɗan shekara ashirin da ake zargi da yin harbin daga kan wani rufin gini da ke kusa a yayin da aka zuba komar bincike domin gano amsoshin dukkan tambayoyin da ke tattare da lamarin aisha mu'azu ta tattauna da ambasada ɗahiru suleiman tsohon jami'in diflomasiyyar najeriya a nan amurka wanda ya yi bayani kan tushen wannan yanayi da hasashen yadda al'amura za su kasance a sha'anin zaben. a dubi halin zaman amurka abu na farko kenan inda kowa da yake so ya rike bindiga yana rike da bindiga in ba ka so mutum za ka bindige shi to donald trump a halin gaskiya siyasan shi ba siyasa ne irin wanda aka saba yi ba ko a amurka ma ya zo ya dagula siyasan amurka to amma hari da aka kai shi abu ne wanda ba za a amince da shi ba amma kuma in aka ce ba za a amince da shi ba sai a dubi tarihin amurka an kashe shugaban ƙasa da ko ba a kashe ba haka ya faru e ronald reagan yana president an harbe shi security service suka samu suka rufe shi bai ji ciwo wanda zai mishi la'ani ba shi donald trump shi ma ya yi sa'a harbi da aka yi mishi bai mishi la'ani da yawa ba amma kuma in aka duba tun lokacin da donald trump ya ingiza mutane suka je suka yi atakin majalisa abubuwa suka canja yanda akwai waɗanda suna ƙaunan shi matuƙa akwai waɗanda suke ƙiyayya da shi matuka so amerika ya rabu kashi biyu masu son shi wanda za su sadakar da ransu don shi da kuma waɗanda su ma za su sadakar da ransu don su samu su kawar da shi don haka abin da ya faru shi ma yana da hannu a ciki ban laminci abin da ya faru ba amma kuma amerika zamanta kenan To ranka daɗe bari ide yaya wannan al'amari zai yi tasiri musamman a harkar wannan takarar zaben da ake shirin yi sannan wani irin tasiri zai yi a siyasar duniya. Wannan abu da ya faru kamar yadda na faɗa wasu za su ƙara son shi wasu za su ƙara rashin ƙaunan shi. A da duk ko ina alƙiblansu Amurka ne. amma tun lokacin da donald trump ya zo abubuwa suka canja tun ba a yi zaɓe ba ma ya ce in bai ci zaɓen ba ba zai amince ba don an yi maguɗi wanda mu kuma muna ganin amerika ta wuce ƙasar da za a ce an yi maguɗi a zaɓe amma donald trump ya kawo wannan har ya sa ƙasashen waje har ma a nan afirka ina ka karanta jaridu ina sanin abubuwan da suke faruwa har nan afirka ma aka ce ya kamata amerika su zo su koyi eh, siyasa a kasashen afirka yadda ake zaɓe ba wai a ce in ka faɗi na eh, an yi maka magudi ba to duniya a yanzu ido ya waye ba kamar da ba hmm. in aka dubi zaɓe da aka yi a ingila mhm. kwanakin nan mhm. ko menene ya tafi daidai eh, shi prime minister ya yadda ya amince an kada shi ya yi congratulating wanda ya ci zaɓe ya je wajen eh, king of england ya ba da takarda na murabus haka muka san ake siyasa ƙarshen makon da ya gabata kotun kolin najeriya ta zartar da wani hukunci da ya haramta wa gwamnonin jihohi taɓa kudaden ƙananan hukumomi tare kuma da haramta musu sauke majalisun ƙananan hukumomin barkatai a duk lokacin da suka ga dama kotun kolin ta yanke hukuncin ne kan wata ƙara da gwamnatin tarayyar najeriya da ta shigar a ƙoƙarin da take yi na tabbatar da samun 'yancin cin gashin kai ga ƙananan hukumomi a faɗin ƙasar. Sai dai duk da yake manazarta na marhabin da wannan matakin, to amma suna ganin da sauran na aka ba. A fafutukar ta baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu a matsayinsu na matakin gwamnati mafi kusa da al'umma. tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sokoto ta arewa a jihar sokoto abdullahi mu'azu hassan na da irin wannan ra'ayi. gaskiya wannan gagaruman nasara ce ga ƙasarmu najeriya musamman ga abin da ya shafi ci gaba da kuma samar da tsaro domin idan ka duba ƙaramar hukuma kusan ita ce ginshiki na samar da abubuwan more rayuwa ga talakawa wannan halin da gwamnoni suke yi a wancan lokacin da aka fito gaskiya yana daga cikin abin da ya jefa kasar nan cikin wa'annan hali a ce shugaban karamar hukuma misali irin inda ake fama da insecurity yanzu baya da kuɗi dubu ɗari biyu da zai iya bayarwa a je a yi wani abu Ba ne wani abu da ya wuce dubu ɗari biyu sai da sanin gwamna ko kuma wani wanda gwamna ya tsakari wanda ba zaɓen shi akai ba to kaga wannan abun gaskiya da kotun koli ta yi ni a iya fahimta ta gaskiya abu ne mai kyau amma gaskiya wani hanzari ba gudu ba in dai ba zaɓen kaco kan an cire shi daga hannun gwamnoni ba ya koma ga misali hukumar zaɓe ta ƙasa to har yanzu da saurari na aka ba domin misali yanzu in ka duba misali gwamnoni mafi yawa na ƙasa ba duka ba mafi yawansu za ka ga tarihi ko asali ba mutane ba ne waɗanda misali za a ce suna da wata sun sha wata gwagwarmaya ba za ka gani yanzu misali yaren wasu ne kawai kuma za ka ga yaren wasu ne kuma yaren wasu sun ɗauko su don biyan buƙatar su ba wai sun ɗauko su ba ne saboda ganin kila sun cancanta su zauna wannan kujera. to to. iya fahimta ta abu guda da zai na matsala shine a yi maganin eh, gwamna ya yi karfe karfa ya sa wanda yake so saboda gwamna ba zai sa kowa ba in ba so ko ba wanda zai kira shi kaza yi kaza har yanzu kamar yadda gaya ma za a koma a gidan jiya cikin dare na za a kama ɗaukan katon katon ɗin kuɗi ana kai kaiwa gidan gwamna. kana ganin yanzu kasancewar gwamnatin tarayya ita ce ta shigar da wannan ƙara ya nuna kenan ita ce take da sha'awa na ganin cewa ƙaran hukumi sun samu yancin cin gashin kansu wanda yanzu kenan kana yanzu gwamnatin tarayya za ta rika tura kuɗaɗe ne kai tsaye zuwa ga asusun abin nan me ake kira asusun ƙananan hukumomi ba tare da katsalandan na gwamnoni ba kana ganin hakan zai yiwu sai zai yi ai kaga tun da duk ƙasar nan in ka duba duk wanda yake kan wata kujera ko wani mukami ai doka ce ta kai shi saboda haka wannan doka dole za ta tsaya amma aikin ta tasirin shi shi ne abin tambaya nan ne aikin yake ma'ana wane ne za a ba kuɗi ya tsaya kai da fata ba zai ba gwamna kuɗin ba gwamna ba zai kira shi ba ya ce ka ciro kuɗin nan ka kawo min ya bar su that is inda matsalan take aiki ya ce ba ba da wahala ka samu wani wanda gwamnati zai kira shi ya ce mai eh, misali za a samu wani mutum guda a ce ka je duk ciyamoni kowa ya ciro ka za ya kawo to da wahala ka ga an samu wani ciyaman wanda zai ce shi bai bayar saboda ya in ya ce bai bayarwa gobe gwamnati ta karfa karfa a cire shi a sa waje Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.